la yastakbirun Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labari a irin labaransa na gaibu wanda ya cika alkur'ani da su wata ɗabi'a wadda take ga laraba take ga yahudawa da nasarawa da musulmi tun daga sanda alkur'ani ya sauka irin yadda allah ya gaya mana din nan in an kula za a ga har yanzu ba abin da ya canja akan haka shine cewa wato yahudawa da kuma mushrikai dukansu ba sa san musulunci to amma Allah yake cewa wanda suka fi tsananin gaba ga musulmi su ne yahudawa masu bin su su ne kuma mushirikai amma sai yake cewa wanda suka dan dama dama suka fi kusa da ƙaunar musulmi su ne nasarawa kamar wato kiristoci kenan to me yasa ya zama su nasarawa sun fi kusa wajen ƙaunar musulmi shine Allah yake cewa saboda a cikinsu akwai malamai akwai masu bauta wayanda su malaman nan da masu bautan nan na cikin kiristoci ba sa girman kai ga gabanin gaskiya an sun ganta amma su su mushrikai da su da hudawa babu wannan a cikinsu to shine sirrin abu shine dalilin ta sauka a lokacin da waɗansu jama'a daga wato larabawa suka je gurin najashi daga musulmi suka same shi yana sarkin habasha to da suka je gurinsa suka karanta masa suratu yasin yana ji ana karatun ayan nan ana karantawa ana karantawa sai kawai sai ya fashe da kuka sai yake cewa mamakin abin da ya kwatanta wannan da abin da ake so da annabi isa duk yanda aka yi alkur'anin nan mafitarsa ɗaya da abin da annabi isa ya zo da shi to wannan wato shi ya sa shi zama ya saki jikinsa kuma ya taimaka wa musulmi wanda a yana sarkin habasha din kuma ya zama ya musulunta a ƙarshe sai da ya ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har ya rasu ya rasu a zamanin annabi sallama yana madina saboda haka manzon Allah sallama ya ce a tashi ku tashi mai sallah ga abokinmu manzon Allah ne masa sallah salatul salatul ga'ibi eh, Allah ya ba mu albarkacin sa har yanzu shi najashi sarkin habasha abarinsa yana nan a cikin Ethiopia akwai garin da yake a ciki kuma garin yana da kyau ga shi muna kwaɗayin ubangiji ya shigar da mu tare da mutane managarta muminai cikin aljanna بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين sai ubangiji ya saka musu don abin da suka faɗa isa saka musu da aljannatai wajen da goramai ke kwarara cikinsu su ba za su bata har abada وذلك جزاء المحسنين sakamakon masu kyautatawa da imani abin da yake na dadin duniya kun ce ku rabu da shi sai haka ne ya lallai to shine sai ce da su to wannan ba daidai ba ne in za ku yi da auce wannan tsoron Allah ne ni na kuya muku tsoron Allah amma ni ina da mata ina cin nama ina bacci lokacin da ya kamata saboda haka ku janye wannan abin da kuka niyya suka ce ya lallai mun janye shi to wannan shine irin alamomin da ake gani tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sami yan alamomi na abin da ake cewa da shi a tatarruf wuce gona da iri a cikin ibada ko a cikin addini to manzo Allah sallallahu alaihi ya ga irin farko farkon waɗannan abubuwa kuma da ke lokacin wahayi ne a take Allah ya saukar da wahayi aka ce ba a jira wannan abin ba manzo Allah ya toshe kofarsa to irin wannan tadarrufi wanda Allah ya riga ya rufe kofarsa a wancan lokaci shine sake dawowa a wannan ƙarshen lokacin wanda suke wuce gona da iri a cin addini su ganin cewa kamar kowa ma bai iya addinin ba sai su kadai ne suka iya su kadai ne musulmi su kadai ne masu imani duk wanda ya saba musu a cikin wannan fahimta tasu da wannan ra'ayi nasu kafiri ne a wurin su har su halatta wa kansu cewa ya za su ɗaukan makami su kashe wanda ya saba da su a cikin fahimtar musulunci shine abin da aka dinga gani din nan a shekarun baya a ce an tashi bam kasuwa kaza a guri kaza har cikin masallaci mutum ya ce Allahu akbar ya shiga sallah wani ya ce wai shi na da'awar musulunci kuma ya zo saka masa ban a kansa wani irin addini ne wannan Allah ya maganta mana mm. wala ta'tadu kada ku shishigi inna Allah la yuhibbul mu'tadin wallahi Allah baya son masu shishigi wa kulu mimma razaqakum Allah halalan tayyiba ku ci halali da dada daga abin da Allah ya arzuta muku wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun ku ji tsoron Allah sarkin da kuke ba da gaskiya da shi la bil billaghwi fi aymanikum Allah ba zai kama ku da sabul da baka da yake fita a cikin rantsan ku ba mutum yanzu ai wallahi ba haka akai ba wallahi kaza to in dai rantsan ne wanda suke fitowa a baka a harshe ba su ce cikin zuci ba to Allah ba zai danki mutum da wannan ba duk da dai cewa ba a san haka da da mutum ya saba da yawan rantsuwar to kuma wata zai ta akan karfin niyyarsa kuma sai Allah ya kama shi da ita walakin yuwakhidukum bima aqadtum layman sai dai yana kama ku ne da abin da zama kun kulla wato rantsuwa da gangan a kansa fa kafaratuhu it'amu عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون ahadikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba to kafarar rantsuwa idan kun kare a cikin ta shine ciyar da ne guda goma daga matsakaicin abin da kuke ciyar da iyalanku daga cikin sa ko kuma ku tufatar da su kayayyaki guda goma misali riga da wando har ma rawani ana sashi a cikin lissafin abin da za a iya bayarwa din ko kuma ku yanta ba wato wuya mai imani da Allah namiji ko mace famallam yajid fasiyamu thalathati wanda bai sami ikon da zai ciyar ba ko kuma ya bada abin da yake na na azumin wanda bai sami ikon da zai zai yanta bawa ba ko kuma ya bada kaya to sai azumin kwana uku zalika kafaratu aymanikum idza halaftum wannan abun ambato shine kafara na rantsuwa ku idan kun yi kari a cikin ta wa hafazu aymanakum ku kiyaye rantsuwa ku in dai kuka yi rantsuwa ku ce wallahi abu kaza to kar ku kar ku warware ta كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون إرن هكا الله يبين آيون سأقريكو دنك قودي مسا يا أيها الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان يا أكو ودن دسك بايدا غسكيا دا الله lallai دي دي giya دي caca da bautar gumaka da amfani da kyamare cikin ayyuka duka waɗannan daudodi ne da ƙazanta daga ayyukan shaidani fajtanibuhu la'allakum tuflihun lalle ku ci wannan baki ɗaya don ku samu rabauta inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir fil khamri wal maisir wa yusaddakum an dhikrillahi wa an salah wallahi shaidan yana so ina so ne ya tare ku ina so ya jefa abin da yake na gaba da kiyayya tsakaninku a cikin amfani da giya da kuma caca ina nufin ya tare ku ga wurin ambaton ubangiji da shagaltar da ku da wannan shaye-shayen don ya rasa muku da lokacin ambaton Allah ya rasa muku da lokacin sallah fa halantum muslimun musulunta mana ku hannu ga waɗannan abubuwa baki daya wa atiyu Allah wa atiyu rasula wa hazaru ku ba Allah ku ba annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ku bar saba wa ubangiji fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin in kuka ki wannan to ku sani ba abin da ke ga zan mu sai da aike bayyananne laysa ala alladhina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati ثم اتقوا amanu. babu laifi ga waɗanda suka bayar da gaskiya da Allah suka aikata ayyuka kyawawa a cikin abin da suka ci ko suka sha na giya da abin da Allah ya haramta da kuma caca ba laifi gare su akan abin da suka yi kafin Allah ya haramta wannan aiki in dai sun tsoraci Allah sun ba da gaskiya da Allah sun aikata ayyuka managarta sannan sun ƙara tsoron Allah sun tabbata akan imani sannan suka sake kyautata aikinsu in wallahu yuhibbul muhsini wallahi Allah yana son masu kyautatawa yana kyakkyawan sakamako gare su ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakum Allah bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum li'alama Allah man yakhafuhu bil ghaib ya ku wadanda suka bada gaskiya da Allah ku sani da sannu Allah zai jarrabe ku da wani abu da zai aiko da shi zuwa gare ku na daga abin farauta wato wanda hannunku da mashinku zai iya harba ikama an ce wannan ya faru a dagar sanda aka aka aka fita hudaybiya duka suna harama da aikin hajji Allah subhanahu wata'ala dan ya jarraba su ya ga tunda ya haramta farauta ga wanda ya fita aikin hajji to sai Allah ya danga koro dabbobin dawa masu tsada irin su barewa irin su jakin dawa saka dinga fitowa waɗanda aka shiga dajin ma sai a kwanaki ana neman su a gansu ba amma dan Allah ya jarraba su suna zaune a cikin haimomin su sai suka dinga zuwa suna wuce ta gaban su dan Allah ya ga waye zai ci zai kama waye kuma zai ce ai tunda Allah ya hana ba zan yi ba eh Allah ya yi wannan dan ya bayyana a fili ya ga waye yake tsoron sa a halin buyan sa gaban idanun mutane waye kuma zai nuna rashin tsoron nasa faman ijtale ba'da zalika falahu azabun alim wanda ya shishigi ya farauci abin da Allah ya haramta shi bayan ya harama da haji ko umra to fa azaba mai radadi ta tabbata a kansa ya ayyuhallazina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ya ku wadanda suka bayar da gaskiya da Allah kada ku kashe abin farauta muddin kuna masu harama da haji ko umra wa man qatalahu minkum mutaammidan mutaammidan fa jazaa'u مثل ma qatala minan na'am wanda ya kashe abin da ya kashe ya farauci abin da aka haramta da gangan a halin yana mai harama da haji ko umra to sakamakon su sakamakon sa irin abin da ya kashe din na daga dabbobi wato idan mutum ya kashe ya farauci ah, ya faruci bauna to sai ya biya tara sai nemi saniya ita ce misalinta idan mutum ya farauci ah, kamar ko zaki to sai ya samu wani abin da ya kama da zaki misalin kamar dai kamar sa kenan wanda ya farauci raƙumin dawa to sai ya biya tara da raƙumin gida ana kula da yanayin kamanceceniya ne kamar yadda aka samu magabata sayyidina abdullahi bin abbasin da abdullahi bin umara da sayyidina ali sun ce duk wanda ya farauci jimina to zai bayar da cikakkiyar taguwa saboda jimina tana kama da taguwa a wajen yanayin daren halittar ta duk dai wannan kafa wadda ce wannan kuma kafa biyu ce eh, haka wanda ya bada ya farauci abin nan eh, bauna to zai bada saniya wanda ya faru farauci barewa zai ba akuya saboda suna kama a yanayin gashinsu yana kama da juna to haka dai eh. ya hakumu bihi zawa adlin minkum mm-hmm. hadiyan baligha alka'bati mm-hmm. aw kafaratu ta'ami masakina aw adlu dhalika siyaman liyadhuqa wa bala amri wanda wato ya farauci abin da aka haramta to zai je wato ya je kai fatawa wurin malamai da suka sani sai su gaya masu cewa abin da ka farauta din nan ga abin da ya kama da shi sai ka je ka bada wato fidiya sakamako a kansa wannan hadiya ce wadda za ta kai ga zuwa ɗakin Allah mm. ko kuma ya kafara eh ko ya kafara a madadin wannan sai ya kafara da azumi da da ciyar da miskinai eh li yazuqa amri zai wannan dan ya dandana kudar abin da ya aikata Allah ya ce kada a yi farauta ya yi to shi sa aka yi musu tara da haka afallahu amma salam amma abin da kuka yi na farautar abin da aka hana kafin saukar da wannan aya to Allah ya muku afuwa kansa wa man ada fayantaqimu Allah minhu wanda kuma ya koma zuwa farautar abin da aka hana shi bayan yana harama da haji ko umra Allah sai ya danke shi da azaba wallahu azizun dhu intiqam Allah mabuwayi ne mai azaba ne ga wanda ya sabe shi uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu an halatta muku cin abin da yake farautar abin da yake na ruwa ku farauce shi sannan ku ci kuna masu harama da haji ko umra mata'an lakum wa lisayyara an wannan dan je da daɗi gare ku da matafiya daga cikin ku uhurrima hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma amma an haramta muku farautar abin da yake rayuwa a doron kasa muddin dai kuna harama da hajji ko umra wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun ku ji tsoron Allah sarkin da ake tara ku zuwa gare shi ja'alallahu al-ka'bata al harama qiyaman lin-nasi wash-shahra al-harama والهدي والقلائد allah ya sanya ɗakinsa mai alfarma ka'aba kenan ya sanya shi rayuwa ne shi ga mutane haka kuma ya sanya watanni masu alfarma rayuwa ga mutane ya sanya hadaya rayuwa ga mutane ya sanya ratiye ratiye da ake dora wa kayan hadaya su ma rayuwa ne ga mutane zalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa anna Allah bi kulli shay'in alim wannan abun ambato ya tabbata ne don kusancewa Allah yana sane da abin da ke cikin samai daga sai kuma lalle Allah mai iko ne shi masani ne da komai ya'lamu anna Allah shadidul iqabi wannan Allah ghafur rahim ku sani wallahi Allah mai tsayin hukuba ne ga wanda ya dace da ita lallai Allah mai gafara ne ga mazuwansa mai rahama gare su ma rasuli illa al balaa babu abin da Allah ya dora wa manzo sai dai kawai yadda ake ubangijin sa wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumu Allah yana sane da abin da kuke bayyanawa da wanda kuke boyewa kuma sai ya saka muku qul la yastawi al khabith wa at wala wa'ajabaka kasratul habib ce ne haram da halal ba za su daidai ba ko da yawan haramun din nan ya kayatar da kai fattaqullaha ya da albabi la'allakum tuflihun ji tsoron Allah ya kuma abota hankula dan ku rabauta ya ayyuhallazina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum an saukar da wannan aya lokacin da sahabbai suke yawaita wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawan tambaye tambaye me ya hukuncin kaza yaya kaza yaya kaza idan abu kaza ya faru yaya za a yi har ma wani abun ma ana sauran to abin da ma ba zai yiwu ba ya ce to ya me hukuncin sa shi ne Allah da abin ya fara sa sai aya ta sauka ya kuɗin da suka bada gaskiya da Allah kada ku dinga yawan tambaye tambayen abubuwa waɗanda in kun tambaya kun ce mai hukuncin kaza za a ce da ku garin yawan tambaye tambayen naku za a ce da ku to ku je ku yi kaza kuma sai ku kasa yi in kun kasa yin nan kun yi laifi da ba ku tambaya ba da ba ta kai ga haka ba amma mutum zai tambaye cewa idan eh, na yi kaza ne kaza ya zan yi ko kuma ina son in kaza ina son kaza a ce to je ke kaza sai ya kasa yi kin yi nan da ya sai Allah ya kama shi wanda da bai da bai kansa wannan tambaya ba da bai jawo kansa wannan abun ba shine abin da Bahaushe yake cewa kada kaza ta tono wukan kanta eh yawan tambaye tambaye ba su Imam Malik Allah ya kara masa yadda in aka zo aka dame shi da wannan tambaye tambaya wani ma ya shato wani abu ya imamu sai ya kirkiro wani abun da ba taɓa yi a duniya ba inda mutum zai yi kaza ko yi kaza ya kaza ya za'a sai ce masa ka bari sai ran da abin ya faru sannan ka zo ka tambaye ni haka yake cewa da su وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عفى الله عنها أما إذا كنت تنبيو akan abin da baku gane ba sanda wahayi yake sauka ya rasulullahi ga aya kaza ta ce kaza ba mu gane ma'anar wannan me ake nufi da ita to wannan babu laifi eh, sai a bayyana muku ma'anarta Allah ya muku afuwa kan wannan wallahu ghafurun halim Allah mai gafara ne bai kirin azaba ga wanda ya dace da ita qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin irin wannan tambaye tambayen da kuke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu na gaban ku sun taba yi annabawan irin wannan aka ce da su to su je su kaza kuma suka kasa yin wannan abin suka kafirce da shi hmm. ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin <coughs> wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham Allah bai saukar da hujja kan wani abin da kuke yi ba a zamanin jahiliya na wani abin da ake ce masa nonon gunki ko bayan gunki ko uwar mata ko uban maza duk Allah bai saukar da hujja kan waɗannan wato kafirci da ake yi ba ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون sai dai kafirai suna kaga wa Allah ƙarya kuma yawancinsu basa gane cewa wannan abin da suke yi wato kafirci ne وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا nonon gunki wato taguwa ce wadda suke a zamanin kafircin zamanin jahiliya in ta haihu shi na sai a ce to wannan gashi dai ta haihu amma nonon ta mutane ba za su sha ba ba wanda zai sha nonon ta sai gunki in aka tatso nonon sai a dinga aka tatso nonon nata sai dinga zo ana ana zuba wa gumaka shi ake ce masa nonon gunki bayan gunki kuma taguwa ce ita ma ta mace raƙumi sai su dinga cewa to wannan ba za a dora mata kaya ba idan taguwa ta haifi mace haihuwa ta farko ta biyu ta ƙara haifar mace to ta zama ta gumaka ba za a hau ba ba za a dora mata kaya ba ba za a wahala ita ba sai dai a dinga ta abinci ana ta kibantar da ta ce wannan ta gumaka ce ana wani girmamata mata eh sai kuma uban maza shi ma wani raƙumi ne wanda za a kashi idan ya dan bi ta goyo ɗaya biyu shi kenan sai a ce to daga nan ba zai ƙara bin wata ba shi ba za a haushi ba ba za a ɗora masa kaya ba ya zama na gumaka eh. sai kuma sai uban maza Eh, shi ma eh, wato in ya aka kawo shi yi waɗansu taguwa ɗaya biyu uku to daga nan ba zai ƙara muku kowace ba mm. to duk wa'annan na gumaka ne mm. to Allah ya ce duk wannan shirme ne shi ne a daina wannan abubuwa وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه In an ce da su ku zo zuwa aiki da abin da Allah ya saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai su dinga cewa su abin da suka samu iyayensu a kansa na shari'a da bautar wani Allah ya ishe su awalau kana aba'um la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun to ka tambaye su yanzu abin da suka samu iyayen nasu akan sa na bata ya ishe su ko da iyayen nasu ba su kasance suna kan abin da yake na shari'a kanku da abin da yake na alkhairi wa tanahu anil munkari sannan ku dinga hana kanku ga abin da yake mummuna da abin da yake mara hatta idza ra'aita shahhan muta'an har sai san da kaga zamani yayi wato san kai shine abin bi kowa son zuciyarsa yake bi wa hawa mutaba'an da bin son zuciya ya zama ita ce ababbi abin da ake take so ita za a yi wa duniya mu'atharatan kaga duniya ita aka fifita akan lahira kawai kowa tunaninsa duniya ba wanda yake kallon lahira wa ijaba kulli dhi ra'ayin bi ra'ayi sanda kaga zamani ya zo da cewa kowane mai tunani da mai ra'ayi yana ganin ra'ayinsa shine ra'ayi tunaninsa shine tunani ba ruwansa da mai Allah ya ce ba ruwansa da mai manzon Allah yake faɗa to da kaga wannan zamani yayi fa alayka saka sai kai ta kanka يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم wannan shine ainihin halin da muke ciki yanzu hmm. kowa san zuciyarsa shine sarki a gurinsa san zuciyarsa kuma kowa shine addininsa mutum an magana sai a ce yancin dan adam kowa abin da ya ga dama har ma garin yancin dan adam a zo kuma a tauye yancin dan adam nan eh. ya kuɗin da suka bayar gaskiya da Allah shi da ɗayan ku idan ya ga sabubba ko alamu na mutuwa tare da shi a san da zai ba da wasiya e shi ne mutane guda biyu abota adalci daga cikinku awa harani min ghairikum in antum darabtum fil ardi <laughs> fa asabatkum musibatul maut ko kuma idan a halin tafiya iga alamar mutuwa ta taho masa ina so kuma yi wasiya babu musulmin a kusa da shi ba wanda ya cancanta wato ya ba su wasiyan nan saboda halin tafiya to sai ya samu mutane guda biyu wanda zai tsare su daidai bayan sallar la'asar ta habisu lahuma min ba'di salat wanda za ku tsaye da su bayan sallar la'asar kamar da wannan kaziya ta faru a daidai bayan sallar la'asar din fa yuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana za qurbi idan wanda za su za ku ba wasiyar nan kuna kokantan cewa ba za su riƙe amana irin yadda ya kamata ba kun ga alamun haka to sai ku rantsar da su ku ce to rantsi da Allah kan cewa duk abin da na baka wasiyar nan za ka riƙe shi ba za ka canja shi ba eh ba za ku ba za ku musanya amfani da kankani da abin da muka yi muku na wasiyar nan ba ko da wasiyar da aka yi ta kasance ga abota kusancin zumuncin mu ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين سيمكو القول cewa ba za su koye shaidar ubangiji ba cewa idan dai har suka koye to su masu laifi ne a wannan halin fa in usira ala annahum istahaqqa ithman fa فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لوليان idan wayannan guda biyun ma da aka rantsar da su aka ga dai bayan haka din aka aka gano cewa akwai dai alamar tuhuma tare da su to sai a kawo waɗansu kuma a madadin su su ma sai tsaya a gurbin su daga waɗanda kuke ganin cewa sun cancanta a basu wannan wasiya na wannan magada mafi yawa kusanci da wannan mataccen fa yuqsimani billahi la shahadatuna haƙƙu min shahadatihima waɗannan guda biyun in sun zo sai su rantsuwa da Allah su ce wallahi mun rantsi da Allah cewa shaidar mu za ta kasance mafi cancanta daga shaidar wa'ancan mutanen na baya wa وما inna idan إذا لمن الظالمين sannan kuma sai alƙawarin cewa ba su yi shishigi akan wannan ba sai in sun shishigi to su suna cin azalimai zalika adnai an ya tubi shahadati ala aw yakhafu an turadda aymanuhum ba'da aymanihim Allah ya ce wannan sanya musu waɗannan dokoki da wayannan ka'idoji a rantsar da su a sa musu ido sosai shine yafi kusa da su ba da shi da irin yadda ya kamata sannan su yi tsoron cewa in ba su daidai ba za a mai da shi da tasu a kawo wata واتقوا الله واسمعوا ودورة الله da أبن دايكي ومرنن كدشي جن كربا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله باشر متاني فاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا كأن بتارن da Allah ke tara manzanni ran alkiyama kenan Allah ya tambayi manzannin nan yace da su da kuka je kuka kira zuwa bada da gaskiya da ni inji Allah me aka amsa muku da shi sai annabawa su firgita su tsorata ce ubangiji ba musan komai ba ba mu da wani ilimi akan wannan innaka anta allamul ghuyub domin wallahi ubangiji kai ne masanin asirin fake إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا لوكتن النبي سعد مريم Allah yake cewa ake cewa ya kai annabi Isa dan Maryamu ka na ni'imar da ne ta gare ka da wadda ne a bisa wadda ta haife ka mahaifiyarka ka gode mu akan ta lokacin da na karfafe ka jaran tsarki na shine mala'ika Jibrilu duk inda ka tafi yana bunka yana taimakon ka kuma kana zance da mutane kana cikin shimfiɗa ta jarirai kuma ka dinga har rayu kana zance da mutane kana gwarzo ka na wannan ni'imar da ne maka gode mu wa iza allamtuka alkitaba wal hikmata sannan ka tuna ni'imar da ne maka sannan na sanar da kai rubutu na baka hikima na baka a taura da injila wa min at ka hay'ati at bi sannan ka tuna ni'imar da ne maka yadda kake sassaka kake kake kera wato tsuntsu da gaskin yimbu da izini na kuma sai ka busa masa rai izini na fatanfuhu fiha fatakunu ta'iran bi izini idan kai tsuntsu na yimbu na tabo sai ka busa masa rai sai zama tsuntsu mai rai da izini nan ji Allah wa tubri ulakmaha wa labrasa bi izini kake warkar da wanda aka haife shi bai taba gani ba da mai ciwon kwatarta duk da izini nan ji Allah wa iz tukhrijul mauta bi izni haka sanda kake fidda matacce daga kabarin sai tashi yana raye suna suna raye da ransu da izini na duka tana wannan nima da ne maka wa iz kafaftu bani isra'ila anka idh ji'tahum bil bayyinat sanda na kame maka sharrin banu isra'ila sanda suka tasan ba za su kashe ka lokacin da ka je musu da mu'jizozi bayanannu فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين sai kafirai daga cikin su suke cewa wannan abin da ya zo musu da shi bai kasance ba sai tsafi ne abin bayyanawa wa idza wahaytu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli hakanan ka tuna lokacin da nayi kimshe izuwa hawariyawa waɗannan mukhlisan mutanenka wajen ce da su ku ba da gaskiya da ni da manzannina ƙalu amanna wa shahad annana musulmi. suka ce sun ba da gaskiya da Allah sannan suka ce ashe dacewa su musulmi ne idh qala na ya isa maryama hal yastati' rabbuka an yunzila alaina mhm. ma'idatan min sama. an bata lokacin da lokacin da hawariyawa waɗannan mutane su su goma sha biyu masu sanya kaya farare kalkalkal daga mutane annabi isa suka ce ya isa yanzu ubangijinka zai iya zo mana da abinci daga sama annabi isa ce ku tsoron allah bisa kirkirar wannan aya in dai kun kasance masu ba da gaskiya da Allah qalu nuridu an nakula minha wa tatma'inna qulubuna wa alama an qad sadaqtana wa kuna alaiha suka ce muna so ne mu wannan abincin ya sauka daga sama kamar da muka nema daga gare ka sannan mu ci daga wannan abincin don wato zukatan musu su ƙara nutsuwa da ya ne kan gaskiyarka sannan kuma mu tabbatar da cewa ka gaskata a cikin da'awar annabta sannan mu zama daga masu yin shaida a gare ka bisa annabta da kuma mu'jiza qala isa ibn maryam allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan mina sama'i تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك النبي صلى الله عليه وسلم تو أبنجي كاد أبن دسكتي haka ina roƙon ya Allah mu. ka sauka mana da abinci daga sama wanda ranar sauka abincin nan za ta kasance ranar idi a gare mu nu'azzimuhu wa nusharrifuhu wanda za mu dinga girin wannan rana za mu dinga martaba wannan rana a da annabi wato annabi mai nemo mu'jiza kuma aka yi masa za mu dinga girin wannan rana na farkon mu da na karshen mu kuma mm, eh, Allah ka mana wannan abin da muka nema ka saukar da abincin nan daga sama mu shi mu ci da gare shi wa anta khairur raziqi Allah kai ne fiye masu arzutawa قال inni إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين gashi Allah subhanahu wataala yana gaya mana alqur'ani mutanen annabi Isa sun roƙi Allah wato annabi sa ya sauka musu da abinci daga sama in ya sauka za su mai da ran da Allah ya girmama annabansu da cewa ya yi abin da ya saba al'ada ga annabansu a saboda su to suna ganin wannan wata daraja ce wadda take eh, su ma ta shafe su annabinsu ya nemi a musu a musu mujiza kuma an yi a saboda su saboda haka suna ganin cewa wannan wani abin girma ne a gare su abin farin ciki ne har ma suke roƙon cewa suna son wato ake musu wannan za su ɗauki wannan rana ta zama rana idi nu azimuhu wa nu sharifu za su dinga girma wannan rana za su dinga mutunta wannan rana ran da Allah ya girmama annabansu da ita to ya za mu kwatanta wannan rana ran da banu isra'ila ran da mutanen annabi isa suke munna da cewa an girmama annabinsu sun mai da ranar ranar idi ranar sallah ranar maulidi saboda an wa su takrimi da su da su to ya za mu kwatanta wannan idan da aka yafi annabi sallallahu alaihi wasallam shin saukarwa da mutanen annabi ya sa abinci daga sama wanda ya sa suka bai da wannan rana ranar idi ranar munna ya kai mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ba mu aka sauko mana aka sauko mana da manzon Allah a ranar 12 ga Rabiul Awwal da waɗancan mutanen da aka ba su abinci aka ba annabin su abinci a wannan rana suke mai suka mai ta ranar maulidi ranar munna so da mu da aka ba mu annabi muhammadu sallama wa ya fi cancanta ya mai da wannan ranar idi da maulidi wa ya fi cancanta mu ya fi cancanta da aka ga maulidi a cikin alkur'ani eh, kowane irin abinci ne aka saukar da shi kowane iri ne kai ko daga aljanna aka saukar da abincin wallahi bai kai manzon Allah ba bai kai bayanan ma'aikin Allah ba eh, saboda haka musulmi shi ya fi cancantar ran da aka saukar da annabinsa ya mai da wannan rana ranar idi ranar farin ciki ranar godiya ga Allah don ba wata ni'ima da take wannan ni'ima قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين الله abin da kuka roƙa din nan zan yi zan saukar da abinci daga sama amma da sharaɗi duk wanda ya kafirce bayan na saukar da abincin nan kuma ya kafirce da abin da nake so yayi zan masa azabar da ba za taɓa yi wani ita ba a cikin ba baki daya sai aka saukar da mala'iku suka ce aka ce su kai wannan abincin sai aka saukar da abinci daga sama a cikin faranti wanda ya kunshi gurasa guda bakwai da kifaye guda bakwai suka dinga cin wannan abinci har suka koshi ibn abbas ya ce to an saukar da wannan ah, abinci kamar da aka faɗa gurasa ce da kuma kifaye kuma komai yawansu sun ci sun ƙoshi amma aka samu su dokar cewa kada su ɓoye sannan kuma kar su sai sai gobe za su ƙara ci to sai suka sa wannan alkawarin suka ɓoye suka ce sai gobe za su ci to a sakamakon wannan Allah sai ya mai da fuskar su suka zama fuskar aladai wasu kuma aka mai da su suka fuskar su fuskar wato birrai wasu birrai wasu aladai وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله wannan zai aukuran alkiyama ne alkiyama ta tsaya Allah zai tambayi annabi Isa yace ya annabi Isa dan Maryamu kai ne kace da mutanen ka sirki ka da kai da mahaifiyarka alloli ababen bauta ba ni ba qala subhanaka ma yakunu liya an ce sai annabi Isa ya fara makirkata kar kar kar jikin sai dinga rawa ce ubangiji tsarki ya tabbatar maka ubangiji ka san ba zai kamace ni in faɗi abin da ban da hujja a kanka ba in kuntu qultuhu faqad alimta wallahi ubangiji in dai na kasance na ce abota mun da mahaifiyata in na faɗa ka ubangiji ka san ka san haka ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik Allah kai ne ka san abin da yake cikin raina baki daya yi kuma san abin da yake cikin zatin ka ba innaka anta allamul ghuyub kuma wallahi Allah kai ne masanin abin da duk ya buya gaba da sanin kowa ma qultu lahum illa ma amartani illa ma amartani bihi an ubudu Allah rabbi wa mhm. rabbakum ce ni ban ce da su komai ba sai abin da ka umarce ni shine nace da su ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ma dutu fihim kuma na kasance wato mai bincike a kansu masanin abin da suka aikata gurgurdan zamana a cikinsu falamma kun ta an tarraƙiba alaihim amma fa daga san da ka ɗauke ni zuwa sama Allah sai ka zama kai ne kake bincike akan su ni kuma ban san abin da suke ciki ba wannan hali wa anta ala kulli shay'in shahid Allah kai mahalarci ne kai mai tsinkaye ne ga komai in tu'azzibhum fa innahum ibaduk ubangiji bayan nan dai in kai musu azaba to dai dama bayan ka ne wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim kuma Allah in kai musu gafara to kai ne mubuwayi kuma kai ne mai hikima cikin tsarinka qala Allah hadha yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum ubangiji subhanahu wataala yace ya Musa ka gaskata ya Isa ka gaskata kuma ka kubuta ce to yau fa wani rana ta alkiyama ita ce ran da masu gaskiya gaskiya suke amfana su lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada masu gaskiya irin su annabi Isa aljannate da ƙoramai ke da ƙarƙashin su sun tabbata a gare su kuma sun shiga sai sun dawo a cikin su radiyallahu anhum wa radu anhu za su shiga Allah ya yarda da su sun yarda da ubangiji zalika al-fawz azim wannan shine rabo mai girma lahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin duka mulkin samai daga sai ya tabbata ga Allah da duk abin da ke tsakanin su huwa ala kulli shay'in qadir Allah shi mai iko ne kan komai ala kulli shay'in sha'a eh, ala kulli shay'in sha'a sai aka ce hassal aqlu zatahu eh, Allah mai iko ne kan komai ba abin da ya zama ya fita daga cikin ikon ubangiji sai abu da shine zatin Allah subhanahu ta'ala shine malamai suka ce hassal aqlu zatahu Allah wato hankali Allah mai iko ne akan komai amma hankali ya ciro zatin Allah subhanahu ta'ala ma'anar wannan shine zatin Allah subhanahu shi shine wani abu tilo guda daya wanda wato ubangiji ba shi da iko a kansa domin mai ime ikon da zai a kansa ikon da zai a kansa shine zatinsa ko ya samu da zatinsa ko kuma ya rasar da zatinsa ba zai samu da zatinsa ba ba kuma zai rasar da zatinsa ba eh kuma akwai zatin nasa haka malaman tawhidi suke cewa na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض waj'al adh-dhulumati wan godiya ta tabbata ga Allah sarkin da ya halicci samai daga sai sannan kuma ya sanya dufai ya sanya haskake haskake thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan kafirai suke daidaita Allah da wannan sa a cikin bauta huwa alladhi khalaqakum min dinin thumma qada thumma qada ajala shi ne sarkin da ya halicci annabi Adamu daga yumbu sannan ya tabbatar da ajalinsa wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun da ajali abu an bato nan gare sannan ku kuke kokonto a cikin tashin ku wa huwa Allahu fis samawa shine Allah samu mai a cikin samai baki dayan su wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa hmm. ya'lamu ma taksibun shine Allah abin bauta cikin samai abin bauta cikin kasai ina sanin abin da kuke asirtawa da wanda kuke bayyanawa wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbi rabbihim illa kanu anha mu'ridin babu wata aya da ke zuwa musu daga ayoyin nan na ubangijin su na alqur'ani face sai sun kasance suna bujirewa da ita suna karetawa qad kallabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un lalle sun kareta da alqur'ani lokacin da ya zo musu da sannu sakamakon labaran abin da suke izgili da shi zai sauka a gare su alam yarau kama halakna min qablihim min qarnin min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum shin ba su gani bane ai mun halakar da tsare ko da yawa gaban su wanda muka ba su karfi da dama wadda su ba mu ba su irin ta ba وأرسلنا السماء عليهم مدرارا مكا سوكا دا روامي قرارا أغريسو وجعلنا لنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم مكا سنجا قوروي سنا قرارا تكركشنسو سي مكا هلكا دسو سبو دنزنمان سو نكري تأنباوا وأنشأنا من بعدهم قرننا حريم بايا من هلكا دسو مكا فاروس متاني دبان باسوا ولو نزلنا عليك كتابا في قرضاس في قرضاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين يا أنه محمد صلى الله عليه وسلم mutanen nan naka saboda tsanin wato musu da ubangiji inda za mu saukan maka da littafi abin rubutawa a cikin takardu kamar da suka nema sannan a ba su littafin na hasa shafa shi ma da hannayensu da ba za su ba da gaskiya da ubangiji ba saboda allah bai rubuta ba da gaskiya din ba gare su za su dinga cewa kawai tsafi ne aka tsafci aka tsafance idan da da shi wa ƙalu laula unzila alaihi malak suka dinga cewa wai dan me ba a sauko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika ba idan mala'ika shine mai gadin sa wanda zai dinga bin sa duk abin da ya faɗa shi eh, gaskiya ne wala wanzalna malakan la qudi al-amru thumma la yunzaru Allah ya ce in kwada mun saukar da mala'ika a takadiri idan ma shine annaban gare su ba su ba da gaskiya da shi ba da ta nan halakar da su ba za a jinkirta musu da komai ba walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula kuma ubangiji ya ce inda mun sanya annabi mukaddara cewa annabi mutum ne wato annabi mala'ika ne to ba za mu sa ya bayyana a cikin mutane a cikin mala'ika ba sai ya bayyana a cikin sifan mutane domin idan mala'ika aka yi annabi mala'ika ya bayyana a cikin mutane ba za su yi fahimtarsa ba wani ma a sama sa ma sai ya haukace eh, dan ba kowa ne zai ga mala'ika zama da lafiya galiba aljan ma ba a ganin sa a zauna lafiya ba kuwa zai ga da zauna lafiya kalau ba saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce inda da ya kaddara cewa a zo annabi zo kira mutane zuwa shari'a inda mala'ikan ya turo to sai ya zo a cikin suran mutane ba zai bayyana a cikin suran suran mala'iku ba dan a samu fahimta da kuma ganewa tsakanin su da mutanen walalbasna alaihim ma yalbisun da mutu danya musu abin da suke ba sai su dinga cewa ai dai wannan shi ma mutum ne kamar mu ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون والله أن يزجلي صلى الله عليه وسلم هذا من ذني قبانك sai abin da masu izgilin nan سي سوكا sai sauka a gare su. Kul sun manzuru kai fa kana aqibatul mukazzibi shi ne ku tafiya a doron kasa sannan ku duba ku gani ya ƙarshen masu kare ta annabawan su ya kasance kulli man ma fi samawati wal ardh tambaye su duk abin da ke samai da gaske na wane ne kullillah in musu baka amsa bace ne musu Allah ne domin amsa kenan kataba ala nafsi rahmata la yajma'annakum ila yawmil qiyamati larai bafi. ubangiji ya hukunta rahama a bisa zatinsa don baiwa da gare shi cewa kuma wallahi sai ya tara ku zuwa ran alkiyama ran da babu shakka cikin aukuwarta allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun wadanda suka tabar da kawo kansu su ba sa ba da gaskiya da ubangiji walahu ma sakana fil layli wan nahar abin da ya samu a cikin dare da rana na Allah ne shi ya mallake shi huwa samiul alim shine mai jin abin da ake faɗa masa ni da abin da ake aikatawa ghayra Allah قل غير الله أتخذ وليا وليا فاطر السماوات والأرض سيني مسي يزون الله كسو ركا أبن بوتا أم بوتا مسا bayan Allah shi ne mahalicin mai da kasai wa huwa yut'imu wala la yut'am Allah kuma shi yake ciyar da kowa babu wanda yake ci da shi qul umartu umirtu an akuna awwala manasidan ne ni ba zan yi wannan ba kuma haƙiƙa ne an umarce ni kasance ni ne farkon musulmi a cikin al'ummata wala takunan na minal mushriki an ce in gaya muku kar ku zamo daga masu yin shirka da Allah qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ce ne musu haƙiƙa ne ina jin tsoron azabar ubangiji na azabar rana mai girma an na sabawa wa mahalicci na man yusraf anhu yawma idin yawma idin faqad rahima wanda duk aka kawo masa da azabar Allah ta ran alkiyama wallahi wannan Allah ya ji wa zalika al-fawz al samun wannan shine rabo mabayani Allah ya a na cikin masu samun sa wa in yamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illahu in ubangijinka ya same ka da abin da yake na cuta kamar rashin lafiya ko talauci ko wani ibtila'i ba wanda yake da ikon yayi maka wannan sai Allah wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir in kuma ya shafe ka da abin da yake na alkhairi to dama shi Allah mai iko ne kan komai wa huwa alqahir ina daga cikin ikon nasa kuma ya shafe ka da abin da ya ga dama din mm. ko cutar ko kuma alkhairi wa huwa alqahir fawqa ibadi shine mai rinjaye saman bayan sa wa huwa alhakim alhabir shine masani mai hikima cikin komai masanin badinin komai kamar da ya san zahirin sa ulayyu shay'i nakbaru shahada sanda aka tambaye su cewa sun sun annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka yi musun haka to aka ce tambaye su wani abu ne mafi girman shaida kulillahu hmm. shahidun baini wa bainakum shi ne Allah ne mai shaida tsakanin ne da ku bisa gaskiya ta wa uhiya ilayya hadha alquran unzirakum bihi wa man balagha an yi wahayi gare ni na wannan alqur'ani dan nage muku wa'azi da shi da kuma dukkanin wanda alqurani ya je masa ku mutanen makka da mutum duniya baki daya أئنكم لتشهدون أن مع الله na kure yanzu ko kuna yarda da cewa ko dan ababen bauta tare da Allah daban qul a ashhadu sai ne musu yin kun shaida da haka to ni ba na yadda da wannan na ma huwa ilahun wahid ne lalle Allah bauta shi ne Allah guda ɗaya. daya ma ta mimma tushriku hakika ni kubutacce ne daga abin da kuke shirka da shi na allazina ya kitaba ya'rifunahu kama na abna'ahum wanda muka ba su a taura irin su Abdullahi bin Salamin saboda yawan karanta ta da suke da kamannin shugaba da ke ciki suna sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka gan shi kamar da suke sanin 'ya'yan da suka haifa الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولن نسك تابد دكاو كان سوبا سبا دغسكيا da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا لو كذب بآياته ba mafi zalunci daga wanda ya kaji ƙarya ya danganta Allah ko kuma ƙaryata da ayoyin Allah innahu la yuflihu adh-dhalimun lamarin azalimi ba za su rabauta ba wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina lil ladzina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum tazumu ka ambata sanda muke ta yashin su baki daya sannan mu ce da masu yin shirka ina abokan tarayya da kuke riya cewa su ma Allah ne tare da ubangiji thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki to sannan in aka wannan hali ya kasance bai kasance suna da wata amsa ba ba za su wani hanzari ba sai su dinga cewa wallahi suna rantsuwa da ubangijin su su ba su kasance mushrikai ba kayfa kadabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu يفترون ka duba ka gani ya suke ƙarya kan kawo kansu da da kore shirka sannan abin da suke cewa shi ma Allah ne kuma adan nan ya zama ya kau gabaran su wa minhum man yastami'u ilayhi daga cikin su akwai mai sauraro zuwa gare ka idan kana karatun alqur'ani waj'alna ala qulubihim akinnatan yafqahu wafi azani wakara amma sai muka sanya rufe rufe a cikin kunnuwansu don kai su ji alkurani jin karba sannan muka sanya nauyi da toshiya a cikin kunnuwansu wa'in ya yarau kullu ayatin la yu'minu inda za su ga kowace aya ma ba za su bada da gaskiya da ita ba hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin ashe sun zo maka masu jayayya da kai sai su dinga cewa sun ga alkur'ani suna cewa wannan bai kasance ba sai surutai ne irin na mutanen da wahum hauna anu wa auna anu su sun kasance suna hani suna kore cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma suna nisantuwa ga barin bada gaskiya da shi wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun ba kowa suke halakawa ba sai kawo kansu amma su ba sa tunanin wannan walau tare idh waqifu ala an-nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazzibu rabbina wa nakunu min almu'minin da kana duba zuwa gare su ya sallallahu alaihi wa sallama sanda aka tsaye aka bujar da su akan wuta sana cewa ina ma za a mai da su zuwa duniya su gyara aikin su ba za su kareta da ayoyi ba sannan za su kasance daga muminai bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl bar dai abin da suke boyewa tun gabani gabanin wannan rana shine ya bayyana a gare so wala la adu limanuhu an Allah ya ce ƙarya suke in ma da za a sake mai da su duniya din ba za su musulunta ba za su ƙara komawa ne zuwa kafirci wa innahum lakazibun wallahi su makareta ne kan cewa in an mai da su duniya za su ba da gaskiya wa qalu in illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimabu'uthi suka dinga cewa babu wani abu sai rayuwarsu ta duniya kawai su ba za a tashe su bayan su ba walau tare izu kufu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq da kana duba zuwa gare su ya sallallahu alaihi wa sallama sanda aka tsaye da su gaban ubangijin su ga wuta suna kallanta ga a sakamako suna kallo a tambaye su a ce yanzu wannan abin da kuke gani ba gaskiya ne qalu bale wa rabbina sai ce wallahi sun da gaskiya ne a yau suna rantsuwa da ubangijinsu kuma kan cewa wallahi gaskiya ne qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun Allah sai ya ce to shikenan ku dan azaba saboda abin da kuke kafircewa da shi a duniya gashi kun ce babu kuma yau gashi kuna ganin ta a gaban ku kuma sai kun shiga cikin ta qad hasira alladhina kazzabu bi liqa'i Allah wallahi masu kwaretawa da tashin alkiyama sun tabe hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma faratna fiha a lokacin da alkiyama ta zo musu sai su dinga cewa ya hasarar su ya nadama su abu sakaci da suka yi ba su kyautata imaninsu da ubangiji ba hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim suna dauke da laifukansu akan bayayyakin su ala sa'a ma yazirun na amintar da abin da suke dauka ya munana wama alhayatu dunya illa la'ibun wa lahu rayuwar duniya ba ta kasance ba sai wasanni ne da rudi wala darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun wallahi idan lahira shi yafi alkhairi shi ne aljanna kenan shi yafi alkhairi ga abota tsoron Allah afala taqilun me yasa ba ku hankalta qad na'lamu innahu la yuhzinuka alladhi yaqulu wallahi ya annabi sallallahu alaihi wasallama lallai mun san abin da suke gaya maka na karyata wannan yana bakanta maka fa innahum la yukdhibunak amma dai ka sani fa hakika su ba sa karyata ka dukkanin kafirin da ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya da manzan Allah mai gaskiya ne ba a taɓa wani kafirin da ya tuhumce shi da ƙarya ba to shine da manzan Allah sallama wato ƙaryata wadda suke masa ubangiji ya ga abin ya dame shi shi ya san a karan kansa ya san irin gaskiyar da Allah ya bashi da tsayawa kan gaskiya amma ga shi ya zo da an ƙaryata shi to shine wannan abin da Allah ya gani sai ke cewa ka kwantar da hankalinka ba fa sa ƙaryata ka sun san gaskiyarka sun san kai mai gaskiya ne ba da kai suke ba eh sai dai eh, su azalimai suna musu ne da ayoyin Allah ba suna ta kama ne ba sa tuhuma ka jarshen gaskiya a da Allah suke wani ayoyin da ka musu shine ba su da su ba su da su ba su da gurin Allah suke ba ولقد كذبت رسل رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتيهم نصرنا kuma Allah yake cewa na ga damuwarka da takurarka akan san ta ka to Allah yake rarrashin sa da cewa ka sani fa an karyata annabawan da suka zo kafin kai sai suka haƙura suka yi juriya kan karyata wadda aka yi musu kai ma ka zama kamar su ka yi haƙuri ke juriya hmm. hatta a ce hadda ya taimakon mu ya zo musu wala mu baddila li kalimatillah kai ma ka haƙura za mu halakar da su in ba su ba da gaskiya da kai ba abin da muke wannan bayan al'ummatanka haka za mu yi musu in ba su ba da gaskiya da kai ba ba wanda yake da ikon masanyi kalmomin nan na ubangijinsa ولقد جاءك من نبأ المرسلين والله abin da yake na kwantar da hankali da sanya nutsuwa na labarin manzanni mursalai yan uwanka ya zo maka ya sallallahu alaihi wasallam wa in kana kabur alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman aw sulaman fis sama'i fatatiyahum bi aya in kuma ya kasance irin bujirar da suke maka sun ki ba da gaskiya da kai kai kuma ka damu da cewa sai ka ga sun ba da gaskiya idan wannan yanayin ya takura a gare ka to in ka samu damar da za ka samu wani tsani ka jingina shi a ƙasa ko a sama ka je ka zo musu da ayar da suke nema dan ka ba su ba da gaskiya in za ka yi haka to ka je ka yi amma Allah ya san ba za ka iya ba tunda ba za ka iya ba kuwa sai ka yi haƙuri san kare ta ka shi nan ka basu da ubangiji ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن min aljahili Allah ya ce ya sallallahu alaihi wasallama ka sani fa inda Allah ya ga dama da sai ta rasu akan shirya baki daya wannan kin ba da gaskiya da suke da kai haka Allah ya rubuta musu da yana so su ba da gaskiya da sun ba da sai dai Allah wato bai rubuta musu haka ba kar ka zama daga waɗanda ba san wannan ba lallai ba kowa ne yake amsawa ka ba sai waɗanda suke jin ƙur'ani jin wato jin karba wal mautu yab'athuhumullah su kuma tattu ubangiji yana tashin su thumma ilayhi yurja'un sanan zuwa gare shi ake mai da su dan ya sa ake mai da su dan ya saka musu wa qalu laula nuzila alayhi ayatun min rabbi suka dinga cewa me yasa ba sauka masa da aya ba daga ubangijinsa kuma abin da aka ba annabawan da suka zo kafin shi irin sarrafa sanda da kuma sarrafa taguwa da annabi salihu yake yi قل إن الله قادر على أن ينزل آية شيني الله مي يكون يكي يسوك آية قريش صلى الله عليه وسلم ولكن أكثرهم لا يعلمون سيدي يوجه سباسا سن ونن وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم بابنا أبن ديكي رفي أكن دوران قسا كو أسما كو كما أسكين قسا ko kuma wani tsuntsu da yake tashi a cikin hawa da fuka-fukansa face al'umma ne kamar ku irin yadda Allah yake shirya muku ku mutane inda Allah yake tsara muku wato tafiyar da yanayin jikinku ya ba ku lafiya ya kaddara tafiyar gudanar jini da ruwa a cikin jikinku in ba ku da lafiya ya ba ku lafiya ya ba ku abin da za ku ci duk tsare-tsaren nan da Allah yake muku haka yake wa dukkanin halittun da ke cikin ƙasa da wanda sai a cikin sama abin da yake muku ku mutane su ma yana musu waɗannan abubuwan ya ba su abinci ya ba su lafiya ya kaddara musu haihuwa ikin samu sai da za su yi renan 'ya'yansu mutum ya duba ya ga irin dabbobi yadda suke renan yayansu a duba a ga yadda ake wa kaza ta yanke shi 'ya'yanta ta taka su sai ta daga ta damu ta san ta yi ba ba sai ta daga kafarta da kansu da yadda kadoji suke renan 'ya'yansu a cikin ruwa wato tarbiyyar da kada yake bawa 'ya'yansu a cikin ruwa da ido da ido yake ba su tarbiyya kallon su kawai yake idan kada ya sa 'ya'yansa a gaba yana kallon su to da irin al'adun da suke cikinsa shi ita uwar sai su dinga tafiya suna shiga jikin 'ya'yan nasu duk waɗannan mamakai na Allah subhanahu wataala haka yake wa kowace irin dabba irin yadda yake mana mutane ma faratna fi kitabi min shay ba bar wani abu a cikin alkur'ani ba sai da muka ambace shi thumma ila rabbihim yuhsharun sannan ana tashin su yana tashin su zuwa ubangijin su wallazina kazzabu bi ayatina summun wa bukumun wa bukumun fi dhulumat wanda kare ta da ayoyin mu na alkur'ani su bebaye ne gabaran gaskiya kurame ne gabaran fadatta suna cikin dufan kafirci man yasha illahu yudlil wanda Allah ya ga dama fadda shi sai batar da shi wa man yasha yaj'alu ala siratin mustaqim wanda ku Allah ya ga dama sai ya sashi akan tafarkin sa maji da shi musulunci kenan qul ra'aytakum inataykum azabullahi أوتتكم الساعة أغير tad'una تدعون إن كنتم صادقين شنيكو باني labari idan azaba ta zo muku a duniya ko kuma alkiyama ta zo muku lokacin da ba kwa tunaninta wanda za ku kirawo ba Allah ba in ku kasance masu gaskiya kan cewa gumaka suna da amfani bali iyahu tad'u wanda ba za ku kirawo kowa ba in kun ga bala'i sai ubangiji yakshifu ma tad'una ilayhi in sha sai yayi abin da kuke kiran sai zuwa gare shi in ya ga dama tan sauna ma tushriku sai ku danga mantawa da abin da kuke shirka da shi idan bala'i ya tasan muku sai ku koma ga Allah wala qad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatabarra'un wallahi mun aiko zuwa al'ummace da ke gabaninka mun aiko musu da manzanni amma sai aka karyata su sai muka kama masu karyata wannan da tsananin talauci da tsananin rashin lafiya dan su kaskantar da kansu ga Allah su ba da gaskiya falawla idh ja'ahum ta tadarra'u me ya hana su mutanen maka sanda sanda azaban mutu zo musu su kaskantar da kai su ma su ba da gaskiya da Allah din walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytan ma kanu ya'malun sai dai su ne suka bushe buran karbar imani shaidan ya kawata musu abin da suke aikatawa na sabanni suka zarce kan kafirci falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim ba kulli shay sanda suka mance abin da ake musu azi da shi ake tsoratar da su da shi ba su ba da gaskiya ba to sai muka buɗe musu ƙofofin kowane abu na daga ni'ima don maƙarƙashiya ta Allah a gare su. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Har sai lokacin da ya zama suka dinga farin ciki farin cikin girman kai da abin da muka ba su sun saki jiki suna more daɗi da ni'ima sai muka kama su da azaban mu a lokacin da ba sa tunanin zuwanta suna ɗebe haso daga dukkanin alkhairi subhanallah hmm. faqdi adabir alqawmi alladhina zalamu sai aka tumbuki asalin mutane azzalimai walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah bisa taimakon manzanni da halakar da kafirai qul ra'aytum in akhadha Allah sam'akum wa absarakum وختم على قلوبكم من إله غير الله ياتيكم به سيني ku bani labari idan Allah ya kame ganin ku ya mai da ku makafi ishafe wato ganin ku da kuma jin ku ya daure zakatan ku wani Allah ne ba Allah wanda zai sake dawo muku da shi unzur kaifa nusarrifu layati thumma hum yasrifun ka duba ka gani ya muke bayanin ayoyi gare su ya kuma suke kaucewa gabanin gaskata su kula ra'aytakum azabullahi baktatan aw jahratan hal yuhlaku illa alqawmul zalimun ce ne ku bani labari idan azabar Allah ta zo muku a barabe sanda ba ku zaton zuwanta ko ta zo muku a bayyane a cikin dare ko da rana ba ku ake halakawa ba sai mutane kafirai وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ba ma aiko manzanni sai dai waɗanda suke masu albishir ga wanda ya bayar da gaskiya da kuma masu gargaɗi ga wanda suka kafirce da wuta famana mana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wanda ya ba da gaskiya da manzanni ya gyara aikinsa waɗannan babu tsoro gare su ba za su yi bakin ciki ba ran alkiyama wallazina kazzabu bi ayatina yamassuhumul azabu bima kanu yafsuqun waɗanda su ta da ayoyin mu azaba za ta shafe su dan abin da suke kafu suke kafircewa da shi kullu aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaib ce ne musu ni bana cewa da ku taskokin Allah suna gare ni ba na cewa dukkan na ta kowa ba kuma na da'awa cewa ni na san gaibu kafin ubangiji ya wahayin gaibu zuwa gare ni wala aqulu lakum inni malak ni kuma ba na cewa da ku ni mala'ika ne in attabi'u illa ma yuha ilayhi bar dai ni ba na bin komai sai abin da ake wahayin sa zuwa gare ni qul hal yastawi al-a'ma wal basir ce ne shin kafiri da mumini za su daidai a ba za su daidai ba afala tatafakkaru me yasa ba ku tunani a cikin wannan ku ba da gaskiya da Allah wa anzir bihi alladhina yakhafuna أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون يا النبي صلى الله عليه وسلم كذورة تدع القرآن ودندا واتو سكي بارك سيادة الله كما واتو كذورة تدع سنر كون أبنجي كجاء مستوى باس دون متمكي كما تمنتي لمري كما تيتي أنا القيامة إن بس بارك سيادة kai musu النمو أذن nan الله ولا wala الذين يدعون ربهم rabbahum Walashi ashi yuriduna waje. an saukar da wannan akan nan sahabbai wanda suke suna da karancin abin duniya ba su ma da shi wallahi ba ma karancin ba su da shi a Salatan. irin su sai na bilal habashi su ammaru dan yasiru su suhaibur rumi to irin waɗannan su ne waɗanda su mushrikan suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam in dai yana so su zo inda yake to sai ya nisanta su ba za su iya zuwa kafada su da kafada da waɗannan. fakiran da ba su da komai ba su da kowa ba shi kuma sallallahu alaihi wasallam yana ta kwaɗayin ya ga cewa waɗannan manyan ƙurishawa sun karɓi musulunci to don a tunanin watakila yana ganin idan ya haka ko ya samu kansu to sai fara tunanin to ko ya haka din ne sai ya nisanta waɗannan fakiran ce to su ko a sa rana daban ran da wadatun za su zo ya zama su ba za su zo ba ko kuma su koma can gefe amma su manyan gingin gingin din su zama su ne a kusa kusa to yana fara tunanin zai wannan sai aya ta sauka aka ce da shi ya sallallahu alaihi wasallama kar ka kori waɗanda suke ambaton su a safiya da yammaci suna neman yadda ubangiji ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alaihim min shay'in mhm. fatadur lahum fatakuna min adh-dhalimin ba ka da wani abu na sakamakon su su ma ba su da wani abu na sakamakon ka ballantana ka kore su in kai haka sai ka zama daga cikin azalimai وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا هكذا الله يتي يجربي شاش متعني لشاش aka jarrabi mawadata da marasa shi don waɗanda suke mawadata nan su dinga cewa da raunanan yanzu wa'yan nan ne Allah ya bewa a kansu aka fifita su a kanmu saboda sau suna da abin duniya mu ba mu da shi alaisallahu bi a'lama bi shakiri Allah ya ce ai shine masani da masu godiya ga nemomansa وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء <coughs> سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم idan waɗanda suka ba da gaskiya da ayoyinmu suka zo maka ya sallallahu alaihi wa sallama ka ce da su kubuta da gaisuwa da aminci ya tabbata a gare ku kuma ku sani cewa ubangijinmu ya rubuta wato jin kai da rahama a bisa zatinsa cewa kuma duk wanda ya aikata mummuna yana mai kuskure daga cikin ku inda ya tuba bayan ya aikata wannan mummunan aiki ijihar aikinsa lalle Allah mai gafara ne mai rahama a gare shi wa kadhalika nufassilu layati wa litastabina sabilal mujrimin kamar haka ne muke bayanin ayoyi dan tafarkan masu laifi ya bayyana a gare ku qul inni nuhitu an a'budal Ladina. tad'una min dunillah shi ne hakika ni an hane ni in kasance in bauta wa kuke bautawa ba Allah ba kullu attabi'u ahwa'akum shi ne ba zan bi soyo soyon zukatan ku ba a cikin bautar wani Allah addalaltu idan wa ma ana min al-muhtadi inda zan yi haka bisa kaddarawa to shi shikenan da na bace kenan da ban zama daga cikin shiryeyu ba qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabtum bi shi ne ni kan hujja daga ubangiji na kuma gashi kun kareta da ni ma indi ma tasta'jiluna bi abinda kuke garajan in saukan sauka kanku na azaba ba a guri na yake ba balle in sauka muku da shi a san da kuke cewa din inil hukmu illa lillahi yaqsul haqq hukunci cikin wannan bai kasance ba sai ga Allah shi ne yake labarta gaskiya huwa khairul fasili Allah ne fiye yin masu hukunci qul law indi ma tastajiluna bihi la al amru bayni wa bainakum ce ne da abin da kuke garajin a sauka muku da shi na azaban nan da a guri na yake da na gaggauta saukar da azaba din a kanku. wallahu a'lamu zalimi. Allah ne masani da azzalimai yana uquba gare su wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu dukkanin mabudai na gaibu suna ga Allah babu wanda ya san su sai shi kadai wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah yana sane da abin da ke cikin wato doran kasa da abin da ke cikin koguna wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا fi في ظلمات الأرض ولا رطب ولا illa fi kitabin mubin babu wata wato warga wani wato warka dan ganye kenan da yake faduwa wato daga cikin kan ƙasa ko wata kwaya a cikin dufan kasa ko busasshe ko kuma wadda take mai wato danya face Allah ya san abasa kuma ya tabbatar da ita a cikin littafi mabayani shine Allahul Mahfuz wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari thumma fihi li ajalin musamman Allah ne sarkin da yake raya ku a cikin sarkin da yake karɓar rawukanku a cikin dare lokacin baccinku sannan yake sannan abin da kuke aikatawa a cikin wuninku hmm. sannan yake tashin ku in ya dawo muku da rawukanku yayin tashi daga baccin nan naku dan ya hukunta ajali a tsakanin tsakaninku thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malu sannan muku ku ta tabbata zuwa gare shi sannan zai labarta muku da abin da kuke wa ya saka muku wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza shine madaukaki saman bayansa shi ne wanda yake aiko muku da masu kiyayewa na mala'ikun da suke kididdige abin da kuke aikatawa na alkhairi ko sharri hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffatu rusuluna wahum la yufarridu hasiran da mutuwa ta zo wa ɗayanku to sai manzannin mu su kama shi ta ɗauki sa wanda su ba sa fefewa mala'iku wato mala'ikan ɗaukar rai ba ya ɗaukar wanda ajalinsa bai ba kowa sai lokacin sa ya tukunna thumma ruddu ila Allah maulahumul haq sannan aka mai da bayi zuwa Allah mahalicin su mallakin na gaskiya ala lahul hukum na'am hukunci tabbatacce zartacce ya tabbata ga Allah wa huwa asra'ul hasibi Allah shine mafi garajen masu yin sakamako kul man yurjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu ne musu wane wanda yake yake da ku a cikin dukkan nasarari na doron kasa da wanda yake cikin kogi in kuna kan ƙasa wa yake zartar da ku Allah ne hmm. in kuna cikin jiragen ruwa a ruwa wa yake kare ku ubangiji ne idan kuna cikin jiragen sama wa yake kare ku Allah ne hmm. la'inan jaitana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin kuna kiran Allah kuna kuna sa kuna kaskantar da kai kuna asirtawa wani lokaci kuna boyewa kuna cewa wallahi ubangiji in ka tsiratar da mu daga wannan hali da muke ciki a cikin dufai ko a cikin jirgin ruwa ko a na ƙasa ko a jirgin sama in ka tsayar da mu wallahi za mu zama daga masu yin godiya gare ka qulillahu yumshikum minha wa min kulli karbin thumma antum tushrikun ce ne Allah ne yake tsayar da ku daga abin da kuke ciki na dafan ruwa ko kuma sararin samaniya ko kuma kan doron ƙasa kuma shine ma yake tsayar da ku daga dukkanin bakin cikin ya ta san muku sannan kuma sai ku shirkanta wani a cikin bauta da ubangiji qul huwa ala an yab'atha عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فدا musu ya annabi sallallahu alaihi Allah shi yake da ikon da zai aiko muku da azaba daga saman irin yadda ya mutane annabi nuhu annabi ludu ya aiko da kankani ko kuma tsawa yadda aka mutana annabi ludu ta halakar da ku daga sama ko kuma in ya ga dama ya aiko muku da azaba daga kasan ku ya sa ƙasa ta kisfe ku in yadda ya ƙarun ko kuma ya mere ku zama daban daban daban ya zama kakunan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama ga ku da yawa amma kuma ku zama taron tsintsiya ba shara to mai iko ne akan yi muku ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku to shine waɗannan guda uku kowanne aka faɗa da ya ce mai iko ne kan ya sauka muku da azaba daga saman ku sai manzo Allah ya ce Allahumma inni a'udhu bika min zalika hmm. Allah kada kai al'umma ta haka sai ce amin ta ta arjulukum sai ce Allah ina ne matsayi da kada kai mutane kada kai jama'a ta haka to a ƙarshe da ya zama ya fahimci cewa dole a cikin ukun nan sai an yi daya Allah ta awilu bisakum shi'an sai to hadha ahwan wa aisur ubangiji ina roƙon kada kai na farko saukar da azaba daga sama kada kai wa ummata kada kai na biyu saukar da azaba daga ƙasa amma tun da ya zama lallai to shi shikenan wannan shine mai ɗan dama dama ka sanya su daban-daban to shine abin da muke gani yanzu musulmi wanda ma tare da tsiya ba shara yawan mu a duniya yawan musulmi mun kai sama da biliyan biyu amma wato yar wata kabila yar guntuwa kabila isra'ila sun yi dabara yadda za su mallake daular ta fi kowace daular karfi a duniya isra'ila yau daular amerika tana hannunta abinda suke so shi ake yi tare da su guda nawa ne miliyan nawa ne su nawa ne muku da muke mu sama da biliyan biyu mun zama babu wata lura da ke shakkan mu wala wata majalisar ɗinkin duniya wala wata daula wala kaza wala duk irin shahara da ake so sai a zazzage wa musulmi mun zama tsaya ba shara yau nan bai amfani ba to yana biyo bayan wannan kadar da Allah ya jefa mana eh, kuma har yanzu ba mu ga an shigo hanyar da za a fitar daga wannan ganyen da muke ciki ba sai dai mu nemi Allah ya fitar da mu amma wata alama a gaskiya ba wata alama a zahiri wadda za ta nuna cewa yau musulmi sun fara sanin kansu an shigo hanyar da za a koma a toshe wannan kafar da ake da ita sai dai Allah ya gyara mana kawai hmm. hasbunallahu ni wal wakil hmm. ka duba ka gani ya muke bayanin ayoyi gare su dan su fahimce su wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa alhaq mutananka mutanen maka sun kare alqur'ani kuma gashi gaskiya ce tabbatacciya ullastu alaikum bi wakil shine ni ba mai tilasa ne gare ku kan ba da gaskiya ba kulli naba'in mustaqar ne lokaci ko ne labari ina da gurin tabbatarsa da aukuwarsa wa sawfa ta'lamu san za ku san menene karshen sakamakon ku wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yahudu fi hadithin ghairi ga annabi sallallahu alaihi wasallama in kaga wadanda suke kutsawa cikin izgili da wasa da ayoyinmu na alkur'ani to kar ka zauna cikin su sai idan sun shiga wata magana daban ba wannan ba wa in ma yumsiyanka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikri mhm. ma alqawmi adh-dhalimin in ma shaydan wato ya kaddara ya shagaltar da kai ya dauki hankalin ka kamanta ka zauna a cikin su to kar ka zauna tare da su in ka gano haka kar ka zauna tare da wadanda suke wannan mummunan aikin wama alallazina yattaquna min hisabihim min hisabihim min shay to dama kenan maganar da mu ake ba da shi ake sallallahu alaihi wasallama to tun da dama a wannan lokaci kafaran sun ninna ka musulmin yawa idan kafiri dai zai zauna a gurin hira to sai an samu wato idan musulmi dai zai zauna a gurin hira sai an samu kafiri guda tara a tare da shi saboda haka in an ce kada musulmi zauna da kafiri a wajen hira to musulmi ba zai iya zama da kowa ba kenan lokacin sannin nan ka musulmin yawa to tun da aka fahimci haka sai Allah ya ce to shikenan an yadda ku zauna tare da su amma fa kada ku saurari abin da suke faɗa kada ku sa musu baki ku karfa abin da suke faɗa eh. walakin zikiri la'allahum yattaqun in ku zauna cikin su sun fara izgili ga alqur'ani ku dinga tanatar da su ku nemi su wa'azi dan su bar abin da suke yi tsoraci Allah وذر الذين ittakhadhu dinahum la'iban wa lahawan wa gharratuhumul hayatud dunya Kubar bar waɗannan da suka mai da addinin su wasa da rudi rayuwar duniya ta ta rude su wa zakir bihi an tubsala nafsun bima kasabat ka dinga yin gargadi ga alqur'ani ya sallallahu alaihi wa sallama tun gabanin ba a kwabe kowace rai daga abin da ta aikata baran alkiyama kenan laysa laha min dunillahi waliyun wala shafi'a wanda mai kafirci da Allah ba ta da wani majibincin lamari ko mataimaki ba ubangiji ba ko mai ceto gare ta wa in ta'dil minha inda kafiri zai mika dukkanin fansa a ran alkiyama ba za a karba ba daga gare shi ulaika alladhina ubsilu bima kasabu wayannan ne aka kwabe su saboda abin da suka aikata na kafirci lahum sharabun min hamimin wa azabu nalimun bima kanu yakfurun suna da abin sha ruwan zafi na wutar jahannamu da azaba mai radadi na abin da suka kafirce da shi a duniya kula nad'u min qul nad'u dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadayna Allah kalladhi istahwatu ash-shayatin fil ardi haira ce ne yanzu ma kasance bautawa wani bautawa abin baya amfani bautarsa ba ta amfana komai kuma in ka ji bautarsa ba zai cutar da kai da komai ba ma dinga yin wannan sannan a da mu akan digadigin mu bayan Allah ya shiri mai zuwa musulunci mu zama kamar misalin wanda shaidanu suka fyauce shi ina mai jiriri cewa a cikin doron ƙasa bai kamata mu zama haka ba lahu ashabun yad'unahu ila hudatina wanda yana da wasu abokai da suke kiransa zuwa shiriya suna cewa taho zuwa inda muke taho wajen mu qul inna hudallahi huwal hude. ce ne musu lalle shiriyar Allah shine musulunci ita ce shiriya tabbatacciya wa umirna li nuslima li rabbil alamin an umarce mu mi kauya gaba ɗaya mu ga Allah ubangijin talikai wa naqimu wa wattaqu an ce da mu mu tsaye da sallah mu tsorci ubangiji huwa allazi ilayhi tuhsharu shine Allah da ake tashin halittu zuwa gare shirin alkiyama wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda بالحق شيني الله da ya halarci halicci samai da sai da gaskiya ka ambata ran da Allah yake cewa da komai ya kasance sai agabin ya kasance ran alkiyama kenan sanda zai umarni ce kowa ya tashi kowa ya miƙe gaban ubangiji subhanahu wataala na'am qawluhu alhaq Allah magana ce tabbatacciya walahul mulku yawma yunfakhu fi sur mulki ya tabbata gare shi shi kadai a nan da ake busa cikin kaho alimul ghaibi wa shahada Allah shi ne masanin abin da yake a boye da wanda yake a fili wa huwa al hakimul shi ne kuma mai hikima wanda ya san badinin komai kamar da ya san na filin filinsa wa qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha ga ambata lokacin da annabi ibrahim yake cewa da babban sa azaro ya kai azaro dan me kake daukan gumaka wato abin bauta ba ubangiji ba In inni areka wa qaumaka fi dalalin mubin shi wato abi din nan wato tarahu ne dan uwan mahaifinsa ne ba mahaifin annabi ibrahim ba ne eh shi ne wanda abin da ake ji na maganar wutar gumakan nan da shi babban nasa yake baffansa ne ba mahaifinsa ba ne na'am In eh, mm. inni areka wa qaumaka fi dalalin mubin hakika ni ina ganin ka da kai da mutanenka kuna cikin bata mabayyani wa kadhalika nuri ibrahima malakutan samawati wal ardi hmm. wal yakuna min al muqinin irin yadda muka nuna maka waɗannan mamakai namu yadda muka nuna maka batan wayannan mutane ya sallallahu alaihi wasallama haka fa muke nuna wa annabi ibrahimu zunzurutun mulkin mu da yake cikin samai da kase. an ce sai na ibrahimu alaihi salatu wasalam Allah ya masa wannan karamcin ina zaune daga inda yake a doron duniya ina daga kansa sama ina ganin abin da yake faruwa tun daga sama ta farko har zuwa sama ta bakwai duk Allah ya nuna masa haka in ya sun da kansa ƙasa ina ganin abin da yake faruwa a ƙasa tun daga ƙasa ɗaya har zuwa ma ta sara ƙarƙashin ƙasa ta bakwai Allah ya ce ya yi masa wannan don ya ƙara kafa hujja akan wadaniyar Ubangiji. falamma janna alaihi lailu lokacin da dare ya duhunta gare shi sai ya ga taura sai ya ga kaukabo shine zuhara wannan tauraro da ke cari ta ga zara ga wata ta fi kowace tauraruwa girma to sai yake wani abu kamar misalin kamar wasan kwaikwayo a cikin mutanensa sai yake cewa da su yanzu wanda shine ubangiji na zuharan nan falamma afala qala la uhibbu nafilin suna kallo suna kallo sai ta sai to da ku ta to ni ba na san ba zan riƙi mai bata wanda zai fito wani lokaci wani lokaci kuma ya bata ba zan mai da shi ubangiji na ba falamma ra alqamara bazighan qala hadha rabbi yana yau mutanansa jirwaye kan su gane cewa abin da zai fito wani lokaci kuma ya bata wani lokaci bai kamata ya zama Allah ba to da basu gane akan wata ba akan akan tauraro ba sai ya matsa zuwa abin da yake sama da tauraron shine eh, wata kenan sai ya bari sai ya san da wata ya fito ina jaran cikan nan tasa sai ce musu yanzu a ganin ku wannan shine abin bauta falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi ad-dallin ana ana nan shi ma wata sai ya bata aka daina ganin sa da ya bata sai ya ce to fa wallahi idan ubangiji na bai nuna min abin da yake na shari'a ta gaskiya ba zan kasance daga cikin batattu falamma ra'a shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar to lokacin da kuma aka ciro zuwa hujja ta uku da ta nan karfi shine rana iga rana ta hudu sai ya tambaye mutanen nasa yanzu wannan shine ubangiji na domin ai yafi girma daga wata yafi girma daga tauraro falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun lokacin da ana nan kuma sai rana ta fadi sai ta bata sai ce to ya ku mutane na ku sani ni mai ku mutane daga dukkan abin da kuke shirkantawa inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa ita hakika ne annabi ibrahim yake cewa na na fuskantar da fuskata zuwa Allah da ya halicci sammai da abin da yake cikin su ya halitta gaske da abin da ke cikin su ina mai karkata zuwa addinin totar na bar ba ni ba magana wani bautar tauraro ko bautar wata ko bautar rana wa ma ana min al mushriki wani ban kasance daga mushrikai ba wa hajjahu qawmu mutanansa suka fara jayayya da shi suka fara tsorata da shi to wannan abin da ka zo da shi fa gumaka ba za su kyale ka ba gumaka za su ɗauki mataki a kanka aka fara masa barazana ala juni fillahi wa qad hadayni ce ni da ku dinga hujjatiya da ni kan lamarin Allah bayan ubangiji ya riga ya shiri ne zuwa gaskiya wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha'a illa an rabbi shay'a ce kuma yanzu ni za ku dinga barazana da gumaka to ni ba na tsoron abin da kuke shirkantawa da shi na gumaka babu abin da wani gunki zai iya yi mu ba abin da zai same ni sai idan ubangiji ya kaddara wannan abin da gare ni wasi arabi kullu shay'in ilma ilimin mahalicci na ya wadaci komai afala ta tazakkaru me yasa ba ku azantawa ku ba da gaskiya da ni wa kaifa ahafu ma ashraktum ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ce ni dan me zan tsorata abin da kuke shirka da shi in tsoraci wani gunki shirman da ba iya kansa komai ballantana ya taba kamun wani abu kuma amma ku ba ku tsoron ubangijin da ni nake tsoronsa kuna shirkantawa da shi a cikin bauta kuna bautawa abinda Allah bai saukar da wata hujja kan cewa bauta masa ba fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun to yanzu wani bangare ne yafi cancanta da zama cikin amana ni da na imani da Allah mai cutarwa mai amfanarwa ko kuma ko da kuka imani da gumakan da ba sa cutarwa ba sa amfanarwa wa yafi cancanta ya zama cikin aminci mu ne ya cancanta mu zama cikin aminci allazina amanu wa lam yalbisu imanahum imanahum bi zulmin ulaika lahum lamnu wa hum waɗanda suka bada gaskiya da Allah ba su cuɗanya imanin su da abin da yake na shirka ba waɗannan su ne waɗanda suke tabbatattu kuma amintattu daga dukkanin azaba Wutilka hujjatuna a Taina Ibrahim ala qaumi wannan abun ambato shine hujjan mu da muka biyo annabi Ibrahim a sa mutanensa wanda ya jayayya da su da ita narfa'u darajati man nasha muna daukaka darajojin wanda muka ga dama irin annabi Ibrahimu. inna rabbaka hakimun ali wallahi ubangijinka mai hikima ne cikin tsarin sa masani ne da halittarsa wa habna lahu ishaqa muka yi kyauta ga annabi ibrahimu annabi ishaqu da annabi yaqubu kullan kowane da cikin su mun shirye shi wa nuhan mun shirye da annabi nuhu tun gabanin halittar annabi ibrahimu wa min zurriyatihi daud wa sulaiman wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun ina daga zuriyar nan tasu annabi nuhu da annabi daud da annabi sulaiman da annabi ayyub da annabi yusufu da annabi Musa da annabi Harunu wakazalika najzil muhsinin irin haka muke saka wa masu kyautatawa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas haka nan muka saka wa annabi zakariya da annabi isa da annabi ilyaso kullum min salihin kowane daga cikinsu suna cikin bayan mu managarta isma'ila wal yas'a wa yunusa haka ma annabi isma'ilu dan annabi ibrahimu da annabi yasau da annabi yunus da annabi lotso kowanne daga cikin su mun fifita shi akan mutanen zamanin sa wa dukkanin annabawan nan da ake gaya mana alaihi salatu wassalam kowanne idan Allah ya ce faddalnahum alal alalamin mun fifita shi akan talimai akan talikai da annabci to sai a ce wato akan akan alam din zamaninsa don a kauce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh dukkan annabawa Allah ya su akan alam din zamanin su amma kuma manzon Allah shine kuma a sama da su eh shi sai yake cewa akan alam din zamanin su dan idan baka ce akan alam din zamanin su ba an kai shiru to manzon Allah ya shiga ciki shi kuma a sama da su yake ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم سنندق إياه ينسو da zuriyoyinsu da uwansu duka mun zaɓe su wahadainahum ila siratin mun shirye su zuwa tafarki madaidaici zalika hudallahi yahdi bihi manya yasha'u min ibadi wannan abin da aka faɗa shine shirye Allah da yake shirye da wanda ya ga dama da ita daga cikin bayansa wala washraku la habida a ma kanu ya'malun to waɗanda suke ma'abuta girma a gurin Allah wanda Allah ba shi da kamar an ya faɗi sunan ya sunansa ɗaya bayan ɗaya annabi isma'ila annabi harunu annabi musa an duk ya kawo su ce to duk waɗannan ɗin wanda ba da kamar su inda za a ce su shirka da Allah su tara wani da bauta su tara ni a cikin bauta da wani a bisa kaddarawa da duk abin da suka na lalata shi kenan ba abin da Allah ya tsana irin shirka kuma ba wanda zai samu wata kariya gurin Allah in dai hai shirka ta da ubangiji kowa yake Allah zai buge shi به أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة waɗannan ababen ambato su ne waɗanda muka ba su talifai sannan muka ba su hukunci muka ba su annabci fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafiri idan waɗannan mutanen muka sun kafirce da waɗannan ayoyin da muka bayar da waɗannan annabawan da abin da suka zo da shi to mun tanaji wasu mutanen daban wanda su ba za su kafirce da su ba أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي bato su ne سوني ودنا الله يشير يسو suka bi hanyar tauhidi da hanyar haƙuri kan bautar ubangiji kuma kuma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kwaikwayo da su Ƙulla as'alukum alaihi ajra ce ne da su mutanen makani ban tambaye ku lada bisa da aikin alƙur'ani ba in huwa illa zikire lil alami shi alƙur'ani bai kasance ba sai wa'azi ne ga mutane da aljannu baki ɗayan su wa ma qadarullah haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay mutanen yahudu ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba lokacin da suke cewa da manzon Allah sallallahu alaihi sallama a halin sa ne masjayayya alƙur'ani suna cewa Allah bai saukar da wani abu akan wani mutum ba wato a ƙoƙarin yahudu na su kore alƙur'anin da Allah ya ba manzon Allah sallama sai suka ce ba ma wani mutum da Allah ya taɓa shi wani abu na littafi idan sai ya rufe suna ƙoƙarin sai sun kawar da wannan daraja ga annabi sallama sai kuma amma suka manta suka rafkana cewa sun ce Allah bai saukar da wani mutum wani abin da za ce littafi ne ba to a cikin wannan mutum wanda suka kore har da annabi Ibrahim a ciki hadda nasu annabin hadda annabin musa da annabi isa to shine allah yake tanatar da su قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس to tunda kun ce Allah ya ce da shi to ga ya musu da kun ce Allah bai sauko da wani mutum littafi ba to wane ne ya saukar da littafin da kuke takama da shi wa ya sauko da annabi Musa wanda akwai haske da shari'a ga mutane a cikin sa taj'alunahu qaradisa tubdunaha wanda ma kuke sanya shi a cikin takardu da kuke rubuta shi kuna bayyana wani abu da gaski kuna ɓoye mafi yawa daga abin da ke cikin sa waye ba wa annabi annabi Musa din wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum kuma aka sanar shi ku abin da ku wala ku wala iyayenku babu wanda ya sani shine wato abin da yake na attaura da abin da yake cikin ta qulillahu thumma zarhum fi hawdihim yal'abun da san da kaji ya zo da irin wannan dukan na hujja kafiri ya faɗa an ba shi amsa ba ka ji an ce komai ba to an ƙure su ne ba su ƙara cewa komai ɗin ba eh sun ce Allah bai saukar da wani abu ga wani mutum ba don su kore wanda aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to waye ba annabi Musa abin da ya zo muku da shi sai suka shiru to an wuce wannan guri kenan an ƙure su ba su ƙara cewa komai ba da sun faɗi wani abu da Allah ya gaya mana anan قل الله ثم ذرهم ya annabi sallallahu alaihi wasallama ka shagala da faɗin Allahu Allahu Allahu sannan karbu da su sai ta fatanci a cikin kutsawarsu wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha wannan littafi ne mai albarka shi alqur'ani mai gaskatawa ne ga abin da ke gabansa na talifai aka baka shi don ka dinga gargaɗar da mutanen makka da kuma man haulaha wanda suke daura da makka shine mutanen duk duniya kenan baki daya alkur'ani ba na mutanen makka ne su kadai ba duniya ne baki daya والذين يؤمنون بالآخرة yu'minuna bi da waɗanda suke ba da gaskiya da ranar lahira suna gaskatawa da alkur'ani hum ala salatihim yuhafizun so suna kiyayewa kan ba da sallolinsu a cikin lokacin su wa man mimman uhiya ilayya ba mafi zalunci daga wanda ya gaji ƙarya ya danganta wa Allah ko kuma yace an masa wahayi na wani abu bayan Allah bai masa wahayin komai ba irin su musailatul kazzab ومن قال سأنزل مثل ما أنزل allah. haka ma ba mafi mafi girman laifi gurin Allah daga wanda yake da wacewa zai kawo irin abin da Allah ya kawo na alkur'ani walau tare idh yadhalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basidu aydihim akhriju anfusakum ta kana gani ya annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da azaliman nan suke cikin magagin mutuwa ga mala'iku sun zo musu don karɓar rawukansu suna cewa ku miƙo da hannayenku mu dake su mu muku azaba ku fito da ku mu karɓa mu kai su cikin jahannamu azab al huni bima kuntum taquluna ala allah ghayra al haqq mala'iku suna cewa da su daga yau ne za a yi muku azaba ta gaskanci saboda abin da kuke dangana wa Allah na ƙarya to da kana ganin sanda ake wannan da kuma girman kai da kuke akan ayoyin Allah da kana ganin sanda mala'iku suke waɗannan kafirai haka ya sallallahu alaihi wa sallama la ra'aita amran aziman da ka ga lamari mai tada hankali shine jawabin laudin shine la ra'aita amran aziman ko fazi'an mai tada hankali wa kuntum ala yatihi tastakbiruna wa laqad jitumuna furade kama khalaqnakum awwala marra wani abu ne da Allah ya tanada wani mummunan shiri da yawa kafirai wanda zai same su a da za su mutu mala'iku suna cewa da ku miƙo rawukan ku in za ku iya ko mu kwata da ƙarfi sannan mu muku kaza mu muku kaza mu muku kaza Allah yake cewa da manzo Allah da kana ganin san da ake wani abin da kaga abin tashin hankali eh gashi ran alkiyama Allah yana cewa da su kun zo mana ku kadai babu iyalanku ba dukiya ba yaya kamar da muka halice ku a farkon marra yadda muka halice ku kuka zo kuna ba takalmi babu sha babu riga alkiyama ma haka gashi kun tashi a gaban mu a wannan halin Wata raktun ma kun wara zuhurikum kun bar dukkanin abin da muka ba ku na dukiya da yaya kun basu a duniya a bayan bayan ku wa ma nare ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka Allah zai dinga cewa da su ba mu ga kuma waɗannan abokan tarayya na gumakan da kuke cewa su ma Allah ne ba mu gansu ba sai yau sun zo suna ceto gare ku ba laqad taqatta bainakum suna ina ga sai dai duk wasu hanyoyi na sadarwa a yau sun yi ki tsakanin ku da su wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun abinda kuke riyawa cewa gunki zai muku ceto ran alkiyama shi yau ya kau gabaran ku inna allaha faliqul habbi wan nawi wallahi Allah shine sarkin da yake halittar kwaya yake fito da wato abin da yake na ƙwallo yukhrijul hayya min almayyiti hmm. wa mukhrijul mayyiti min alhayy habu shine kamar shinkafa kwaya shinkafa ko dawa ko masara ko alkama habu kenan annawa kuma shine kamar ƙwallon dabino ko ƙwallon mangoro ko ƙwallon goruba duk nawa ne wannan hmm. Hmm. yukhrijul hayya min almayyiti wa makhrijul mayyit min shine wanda yake batar da raye daga cikin matacce yake fitar da kuma matacce daga cikin raye zalikumullahu fa anna tufakun me wannan halitta shine Allah dan me ake kawar da ku gabarin kadaita shi faliqul isbahi wa ja'ilul layli sukanan wash-shamsa wal qamara husbana shine Allah da yake keto haske idan asuba ta yi kuma shine sarkin da yake sanya muku dare dan ku samu nutsuwa ku samu hutu a cikinsa daga wahalar rana ike halitta muku rana da wata don lissafi daga cikinsu zalika taqdirul azizil alim wannan abun ambato shine gwargwadawa na Allah masani mai hikima cikin tsarin sa ga halittarsa wa huwa zai ja'ala lakum an-nujuma litahtadu litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr shine Allah da ya halitta muku taurari dan ku dinga samun shiriwa da su a cikin dufai a cikin koguna ko kuma a cikin tsananin wato doron kasa in ka san tauraro ilimin taurari ba za ka bata ba ko a ruwa ko kuma a kan doron ƙasa za ka san ga gabas ga yamma ga kudu ga arewa قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون حقيقة من بيان ikon ما ga إيكم وقمتاني ما سنتناني هو الذي shine sarkin da ya fare ku daga rai guda ɗaya shine annabi adamu daga cikin ku akwai wanda zai tabbata a cikin mahaifa ba zai fito ba akwai wanda yake kuma za a ajiye shi a cikin tsatso na iyayensa da kakanni qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun wallahi mun yi bayanin ayoyi ga mutane masu fahimta wa huwa alladhi anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi nabata كل شيء فأخرجنا منه حذرا نخرج منه حبا متراكبا شيني الله da ya sauka muku da ruwa daga sama sai ya fitar da wato tsirrai daga cikin sanda yake nuna ba za ka sani ba sanda yake mutuwa yana girma yana girma ba za ka ga sanda yake girma sai dai ne shi ya girma inna fi zalikum laayatin liqaumin yu'minun wallahi akwai ayoyi ga mutane masu ba da gaskiya cikin wannan abun ambato waj'alu lillahi shuraka aljinn suka sanya Allah abokan tarayya na aljannu wa khalaqahum wa harraqu lahu banina wa banatin bighairi ilm sanya Allah abokan tarayya na aljannu bayan kuma Allah ne ya halicce su sannan suka kirkira wa ubangiji wato daga suka kikira wa Allah ya'ya wato da kuma mataye suna cewa mala'iku matan Allah ne dan kirkire ba da ilimi da zo musu ba subhanahu wa ta'ala amma yasifu sarki ya tabbata wa Allah ya girmama gabaran abin da suke sifanta shi da shi badi'u samawati wal ardh shine mai wanda ya fara da samai daga sai ba da wani misali da ya kwaikwaya ba anne yakunu lahu walad ta yaya wanda yake da wannan fafadar ikon da fafadar wato gwanintar za a ce yana da da walam takun lahu sahiba Allah ba shi da mata wa halaka kulla shay da abin da aka ganshi ya samu to Allah ne ya samar da shi wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shi masani ne da komai zalikum wannan mai wannan halitta halice Allahu rabbukum shine Allah kuma shine ubangijinku la ilaha illa hu ba wani Allah da ya dace ku bauta masa sai shi kadai khaliqu kulli shay'in fa'budu shine mahalicin komai shi kadai za ku wa huwa ala kulli shay'in wakil shi Allah wakili ne mai kiyayewa ga komai la tudrikuhu labsar idan jina ba sa iya riskar Allah subhanahu wataala ba sa gane shi sai dai su ga abin da ya kaddara daga gare shi idan sun kai makamin da za su yi wannan in an shiga aljanna to za a ga ubangiji subhanahu wataala kamar da hadisai suka tabbatar kuma ayoyi suka tabbatar da haka wujuhun yawma idin nazira nazira ila rabbiha nazira Allah ya nuna cewa akwai fuskokin da za su ga Allah masu ni'ima wanda za su duba zuwa Allah a ranar lahira in aka shiga aljanna amma shi ma duba gani ne za a yi shi min da kaifin ba da kaka ba ba da kama ba amma idraki a ce an gama ganin Allah baki daya to Allah ya ce bai halitta wata idan da za ta yi masa wannan ba ko shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama da Allah ya karrama shi da ya ga ubangiji ba idraki yau Allah ba ya ga Allah amma bai gani ubangiji baki daya ba wa huwa yudriku al-absara wa huwa al Allah baya gane gannai su gannai su ne wato Allah ne yake gane su baki ɗaya amma su ba sa gane ubangiji shine mai taushi ga waliyansa masanin ba'inin komai kamar da ya san zahirinsa qad ja'akum basairu min kun. hujjoji sun zo muku daga ubangijin ubangijinku na absara fali nafsi wanda ya gansu ya bada gaskiya to amfanin imanin nan fa akan sai wa man amiya fa alaiha wanda kuma ya makance ya bada gaskiya to sakamakon makance wannan azabar akan sa dake wa ma ana alaikum bi hafiz ni ba miki lasa ne gare ku kan bada gaskiya ba wa kadhalika nusarrifu layati وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون haka muke bayanin ayoyi don mutane su dinga samun izina su kuma kafirai su dinga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ya je kakkaranto labarai irin na mutanen da ya hada ya kawo alkurani ta kansu mm-hmm. ولنبينه لقوم يعلمون muna baka shi alkur'ani dan ka bayanin sa ga mutane da suke tunani a cikin sa ittabi ma uhiya ilayka min rabbik ya annabi sallallahu alaihi wa sallama ka bi abinda aka yi wahayin sa zuwa gare ka na alkur'ani daga ubangijinka la ilaha illa hu babu wani Allah sai shi kadai wa a'rid 'anil mushriki ka bujire ga barin mushrikai ya sallallahu alaihi wa sallama walau sha Allahu ma ashraku inda Allah ya ga dama da ba za su yi wannan shirka ba wa ma aka alaihim hafiza ba sanya ka mai tilasa gare su kan ba da gaskiya ba ma anta alaihim biwakil kai ba mai tilasa ne gare su kan ba da gaskiya ba wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi yasubbu Allah adwan ghairi ilm kada ku zagi waɗanda wato gumakan da masu bauta musu suke bauta musu dan ka zagi gunki to mai gunki fashi daraja gunki sani in yi tashi ramawa akan ka zai rama kar ku zagi gumaka masu wato bauta musu ya zama tashi rama su rama kan Allah subhanahu wataala duk wanda ya zagi gunki kuma yasa aka zagi Allah to shi zagi Allah din da shi jawo ake zagi eh, ƙa'ida ce ubangiji yake nuna mana duk abin da ya zama mai daraja ne a gurin wani to ka kiyaye wannan daraja tasa domin yadda yake da daraja a wurin wani shi wancan ya san daraja abunsa kai naka ya san darajar naka shi wancan ya san darajar nasa in ka wulakanta wannan to shi ma wancan sai ya rama akan naka to ne Allah yake sanar da mu yake cewa mu ta kazatsan akan abubuwa irin waɗannan kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum irin haka ne muka kawata ko waɗannan mutane aikin su na alkhairi ko sharri thumma ila rabbihim marji'uhum bima kanu sannan mu kuma ta tabbata zuwa mahalicin su zai labarta musu da abin da suke aikatawa wa aqsamu billahi jahada aymanihim la'in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha suka yi rantsuwa da Allah mafi karfin rantsuwar su kan cewa wallahi idan aya ta zo musu na abin da suke kirkira ka musu nan za su ba da gaskiya da ita qul inna malayatu inda Allah ce ne musu zuwa da ayoyi ya tabbata daga Allah wa ma yush'irukum anna idza ja'at la yu'minun wa sana ce ku cewa in ma aya ta zo ba za su ba da gaskiya da ita ba ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة muna jujjuya zukatansu gabaran gaskiya ba za su fahimce ta ba muna kawar da idanun su gabaran gaskiya ba za su iya ganin ta ba kai ka ce su ba da gaskiya da alkur'ani a farkon marra ba wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahu muna barin a cikin shishigin suna diriri cewa